eh to babu shakka a mahmud kamar yadda ka faɗa yau ne aka shiga rana ta biyu a wannan babban tare na jam'iyyar democrat banda jawabai da aka saba gabatarwa yau ne za a kaɗa kuri'a tabbatar da tsaye da ita hillary clinton dinna a matsayin yar takarar jam'iyyar democrat kuma kamar yadda ka sani shi bani sanders wanda suka yi gwagwarmaya sosai wanda ya gabatar da jawabi wanda ya kasance muhimmin jawabi da kowa mai da hankali ya sa kunne domin ya ji yayi shi ne yana da wakilai dubu daya da dari takwas da kusan hamsin a hmm. wannan dandali to ana kyautata mutum cewa a wannan lokaci shi ne za a tabbatar da ko su waɗannan magoya bayan ba ni sanda nan sun rungumi kadara za su mara ma hillary clinton baya bisa da kuri'un da za su fada. To takin taron na yau dai shi shine yaƙi domin ƙananan yara da iyalai tsawon rayuwarsu inda shi tsohon shugaban amurka kuma mai gidan hillary clinton din nan kamar yadda ka bayyana bayyana yadda mai ɗakin ta sace tsawon rayuwarsa tana aikin tallafawa al'umma da kuma ganin ta inganta rayuwarsu kama daga ƙananan yara da iyalai da kuma ƙasa amurka baki ɗaya mata da suka kafa wata kungiya ta da tsumin jama'a kan kyautata rayuwar iyali da mutunta rayukan 'ya'yansu da suka hada da iyayen waɗanda suka rasa rayukansu a waɗansu yanayi da ya janyo musarin yau a nan amurka ciki har da nina farko mahaifiyar tribal martin din ba za ka na tabbata ba za ka manta Eh. ba wani matashi bakin fata da aka harbe eh wanda baya dauke da makamai da wani jinsin hisani ya harbe da bindiga bisa hujjar cewa yana kare kanshi ne mm. to za su gabatar jawabai yau inda za su bayyana yadda lamarin ya canza rayuwarsu da kuma nuna goyon bayan hilar clinton dina a matsayin wanda suke ganin za ta fi kula da iyalai da kuma kyautata rayuwarsu lura da irin abubuwan da suka rika faruwa a jiya kamar za a iya cewa kenan an ɗinke barakar da ta kunno kai a ita jam'iyyar ta democrat kenan to bisa ga dukkan alamu dai za a iya cewa jam'iyyar democrat nan ta kama hanyar ɗinke barakar da ta yi fama da ita biyu bayan farmaton wacce kun email din da aka yi domin ko jiya ɗin nan bayan kafin gabatar da jawabai ɗinan nan ana ganin kamar su waɗannan magoya bayan bayan sanders za su tada kai baya a dandalin wannan majalisa to amma an ga komai da komai ya tafi ba tare da wata baraka ko kuma tada jijiyar wuya kamar yadda aka yi duk da yake dai idan ka duba dandalin sai ka ce magoya bayan bayan sanders ne kusan ko ina da masu sa rigunan shi ne da masu hotunan shi ne da masu kada kwalayen shi ne dai babu shakka yana da kyakkyawan goyon bayan a wurin amma duk da haka ba su nuna a dai fili ko da yake yana ma jawabin shi dai suna ta kuka za ka ga mutane suna ta kuka a ciki ɗina amma duk da haka ba su yi wani tashin hankalin da ake ganin zai zama ma wannan jami'a da wata matsala ba to bisa kamar yadda ce za a iya cewa sun kama hanyar ɗinke baraka da ke tsakanin